rahotanni na nuna wasu daga sauran matan cibok 113 da goma sha uku da ke hannun 'yan ta'adda ba sa son dawowa hannun iyayensu wannan dai bai rasa nasaba da yiwuwar sabawa da kuma cusa musu aƙidar boko haram ɗaya ma daga matan da aka sace aka same ta da mijinta da ya ce shi ma sace shi aka yi shiga boko haram ta ce tana son a bar mata mijin nata iyayen yaran na da ra'ayin ko da karfin tuwo a dawo da yaran dan bido zaya shine shugaban al'ummar cibok na abuja in mun saurare su ai mun zama mahaukaci muna da mu yanzu boko haram ɗin da suka zaba akan cewa za su zama boko haram mun yarda ne in sun ce a mun mun yarda mu zo ne da su ba za mu yarda mu bar su sai dai mu kawo su ko a karfi gwamnati ta karbe su da karfi ta kawo su in an zo an zo na da su an yi musu magani uh, uh, na warkar da su sawun lokacin da ya kamata a lokacin suka ce a sufa za su koma wurin boko haram nasu yanzu ba za a ce an kama su kuma ba amma sun yi jonin boko haram a hankalinsu akwai masu tunanin cewa watakila wasansu sun kai shekara 18 a dokar najeriya kuma mutum yana iya zaɓar abin da yake sanyi ko sun kai sha takwas dokar Najeriya ba ta bari mutum ya zauna tare da 'yan ta'ada ba. Ko kai shekara arba'in ne ko ni din nan in na je ina zona da 'yan ta'ada ya kamata Najeriya in sun samu hanyar su je su kama ne a dole a zo a duba ko kwalwa na lafiya nike 'yan ta'adan ma ana so a kamo su. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum da ke bin lamarin matan tun sace su a dubu biyu da goma sha hudu Nasiru Gambo Malumfashi ya duba batun sabon matan da 'yan ta'ada. Musamman waɗannan matan na ƙarshe wa'anda aka samu aka dawo da su ai ka san ba cikin wahala suke ba idan ka hidda waɗannan matan ka ce ka raba su da boko haram to ai ba boko haram mafi yawancin waɗannan yara in kalle su sun fito ne daga guri marasa galihu kana nufin kamar suna yi wa yaran gata kenan eh kwarai da gaske ai da kaga misali to kalli waɗannan waɗannan guda 182 da aka saki da ka gan su kasan ba cikin wahala suke ba ke inda wahala suke da an kalle su an san wahala suke inda a ce suna wahala abinci ko ruwa abin da za su sha ko abin da za su sa ai da yawan su waɗanda suke cewa ba za su dawo ba ba za su karɓi wannan maganganu ba kakka manta waɗannan mutane sun zauna da yan boko haram nan kusa sama da shekara uku da wani abu dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwar shi ya to batun waɗanda ake cewa kuma ma sun aure ko yan boko haram sun tilasta su sun aure su yan mata ne yara kuma waɗancan mutanen ba a san ma irin waɗannan mutane ne ba wannan a kowannan aurataya amma ba wani aure ba ne yanzu a sun dawo da su to kuma kaga ai duk waɗanda kaga wannan guda 80 da su eh, biyu da suka dawo ai ba wanda ta zo da ko da guda daya ba kamar wacan guda 21 su ne ɗaya daga cikin ta zo da ɗan ɗaya amma ba mu sani ba yanzu tunda an kai su asibiti inda za a bincike lafiyoyinsu nan ne za mu iya tabbatar da cewa ko suna da ciki ko kuma suna da wata cututtuka ko wani abu amma a yanzu ba mu iya gane ba ko ma dai me za a ce an ga hoton wasu mata da ke tare da boko haram waɗanda suka haɗa kai da yanka wata mata yankan rago hausawa kan ce zama da maɗaukin kanwa nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya